والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصول بني حنيفة من يمن ينبع كم بني حنيفة wa min al-wuqud banu hanifa daga cikin manyan baki ba akwai banu hanifa kana ma'ahu musailama al-kazzab ya kasance tare da su manyan bakin akwai musailama al-kazzab kana musailama ta yaqulu in ja'ala li al-amr min ba'di ya kasance musailama yana cewa in Allah ya sanya min al'amari bayan annabi wato in annabi ya bani ainihin matsayi bayansa zan bi shi in ya yarda cewa bayan rasuwansa in zamanto annabi to ni zan bi shi a matsayin mabiyin shi ne yanzu فأقبل عليه الصلاة والسلام sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai fuskanto wa ma'ahu sabit bin qais bin shammas alhali tare da shi akwai Sabitu, bin qais bin shammas wa fi yadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kita'atu min jarid alhali a hannun manzo sallallahu alaihi akwai wani yanki na kaban dabino hatta waqafa ala musaylama har ya tsaya ya tsaya a wajen musaylama a cikin mutanensa wato tare da mutanen musailama din fa sai ce idan har musailama ya tambaye ni wannan yanki na kaban ya ce in bashi ma a abaituka wato ba zan baka shi ba in ne kenan in ka tambaye ni wannan yanki na kaban ka ce in baka kyauta ba zan baka kyauta ba wani inni la araka alladhi minhu ra'ayt ni ina wato wa inni la araka allazi min ra'ay ni ma ina ganin abin da ka gani din nan wannan abin da ka gani ni ma Allah ya nuna min shi a cikin bacci kana alaihi salatu wassalam ra'a fi manami domin manzon sallallahu alaihi wasallam ya gani a cikin baccinsa anna fi yadihi siwarai ne min zahab cewa lalle a hannayensa akwai wasu warwaro guda biyu na wuta annabi ya gani cikin bacci a hannayensa akwai warwaro guda biyu na zinari fa hammahu sai sha'anin wannan warwaro suka ba annabi sha'awa annabi sai ran shi ya biya fa uhiya ilayni an alimahuma sai aka yi wahayi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ka hura su annabi ya hura wannan warwaro din sai ya hura su tsara sai suka tashi sama fa awwalahuma fa awwalahuma sallallahu alaihi wasallam kadabain sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai yayi tawilin sa matsayin makaryata guda biyu ya khuruja ne ba inda za su fito bayan sa annabi ya fassara su a matsayin makaryata guda biyu wato nan warwaran ba wato makaryata guda biyu ne wanda za su fito bayan sa kana a san ahaduhuma ya kasance ma shine ɗaya daga cikin su tsani al-aswad al-anasi ɗayan kuma shine al-aswad al-anasi نعم. صاحب صنعاء صاحب صنعاء فرعت لما بنو بحنيفة وحقيقة قبيلة بنو حنيفة سنة سنة مسلمة شيء مسلمة شيء لي أتكلم بمسلمة بقى نعم وفور الطيب عندي كلام إمام الوفاء نعم إمام الوفاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقعت الجزء وقعت الجزء وقعت الجزء أيوة يا عبد الله أي Eh, wato a ta gada jisur gada ne na'am na'am wa khayyara bahaman al-muslimin wato shi bahaman daga cikin komanda na ainihin farisawa ya ba musulmi zaɓi yu'abbiruhum aw yu'abbiru furus ilayhim yace in ma su su tsallako gada ko kuma farisawa su tsallako zuwa ga musulmi a zaba wani irin yana nuni akan irin jarumtar su farisawa in ma su musulmi su tsallako su sane su ko kuma su farisawa su samu musulmi ko mu zaɓa wato musulmi zaɓi wanda suka ya fi musu fasar abu ubaida al sai abu ubaida sai ya zaɓi tsallake wannan gada ɗin wani hahu mu ra'ayi minhum sai ma'abuta hankali daga cikin musulmi suka hana suka ce a'a kada mu musulmi mu ce za mu tsallake wannan gada ɗin mu ce tsallako su same mu walam ya kabar to sai shi ya zama to shi abu ubai bai an ba shi sam mu ne zamu za mu tabda su وقال لا يكون الفرس أجرى على الموت منا يسي كان فارسان زمن تو سن في tsaurin ido akan mutuwa eh, akan mu ya zama to sun fi mu tsaurin ido gara ce mu mu nuna musu mu fi tsaurin ido mu za mu fara tsallaka kenan kada mu sabe su abaru wa shaddal kitab sai suka ketare gada yaki ya tsananta ya kasance wato giwan giwan suna da yawa wato giwaye ne masu yawa a cikin rundunar farisawa a lokacin giwaye kama a ce tankokin yaƙi a gane masu giwaye kama a ce ne wato masu tankokin yaƙi suna faɗa da mutanen da ba su da tankokin yaƙi a lokacin ga musulmi da yawa da tankokin yaƙi misali a ga farisawa da yawa da tankokin yaƙi su kuma musulmi ba su da shi to giwayen suna da yawa sahabat alkhairul muslimin sai ainihin dawakin musulmi suka ji tsoron wayannan giwayen dawakin suna ta firgici don sun ga giwaye manya-manya sai al'amarin ya tsananta akan musulmi sai abu ubai sai ya ce wato ku kewaye mu gaba daya ku zo ku kewaye wajen da muke waqta'u babana Yau eh, ku kewaye giwayen, sannan ku yayyanki ainihin cikinta, ku kewaye ta ku yayyanki mata ciki, wa ƙulubu alaiha alaha, ku kayar da mutanenta, ku yi ƙoƙarin za ku juyar da duwanda jikan giwon ku faɗo da shi. Wata ba kuwa Sai shi nan ya zafura ya dumfari farin giwa ɗin. sai ya aikata wannan gare shi ya huda mai ciki sa'annan ya kayar da ainihin wanda ke kan giwon biyadi sai dai giwon wato ya yi fagauniya da hannunsa wafi a hulfe wato sai ya faɗi shi abu ubai tugu da ya faɗi sai giwa ya taka shi a ba shi ba da ke nago yau sai giwa ya taka shi har ya mutu saniya to sai ainihin saniya sai ya karɓi tuta bayansa lokacin da abu ubaid ya rasu ya yi ta yaƙi yana kariya ga jikin shi wato yana so a ɗauki jikin domin ajiye a yi abin ne har ya samu daman ya ɗauki jikin sannan shi ba sai aka kashe shi shi ma ya mutu fasaba raya sab'atu nafar wato mutane bakwai suka bibiyi wannan tuta din min sakir da kabilan sakir kowanne daga cikin su yana karban rayan yana karban tutan ana kashe shi sun ba aka da a musanna daga bayan sai musanna sai karbi tutan ya ga cewa al'amari fa ya tsananta ga musulmi wasu daga cikin suka fara sun fara rushewa wato mana sun fara samun karaya karayan zuciya sun ga ana ta kashe manyan manyan komandoji sai zuciyarsa ya dan fara karaya sai suka ga ainihin gada an yanke shi sai ɗaya daga cikin musulmi sai ya yanke gadan don kada musulmi su gudu a ya saboda sun dan fara razana kan su gudu sai karya gadan falon mai falam ya wannan bai wannan bai kange su ba wannan abin bai kange su daga guduwa ba sai suka gudu suka fada cikin rafi ba ne an karya gada an karya da ka gudu ba wannan bai hana musulmi guduwa ba haɗa cikin rafi suka sauka cikin rafi tsoro sai wasu daga cikin suka nutse wasu kuma suka tsira man afara sai shi musanna sai ya kira wa'anda suka tsallake ainihin rafi din wa amara hum bi aqdil jisr ya umarce su da su kulla gada su dawo su gyara gada din suka su kulla gada din suka gyara wa amara muslimina sai umurce musulmi da su ketare wa ya ce musu an ce ala ya ce ku ƙetare gada a kan yadda kuke fa'ana duna ku ni ina nan kuma bayan ku ina nan tare da ku wala kada hashu kada ku yi mamaki wato kada ku nutsar da kawo kanku ba a hankali kada ku nutsar da kawo kanku sai shi yawanzu har ya zama to wanda suka ƙetare gada suka ƙetare gada sannan shi ma sai ƙetare gadan sannan sai na ƙarshen su yake tarkanan na wa kana asar man da ala jusr ya kasance ƙarshen wanda aka kashe akan wannan gada shine Salih bin Qais wa mata min al-muslimin fi hadhihi al-waqa'a laifun ala arba'a ala ma yunifu ala wato sun mutu daga cikin musulmi ma yunifu ala arba'a ala a cikin wannan waƙiya wanda sun kai ko kuma sun fi dubu hudu da suka mutu musulmi bayan bainal wa gari tsakanin wanda aka kashe da wanda aka nutsar wato da yawa daga cikin wanda suka ƙetare ga musanna wato sun tafi saboda jin kunya ma fa'alu da abin ka aiki na rushewa jarihan fi illa min jeshi sai musanna ya zama to wato an ji mai ciwo duk jikin shi ya ciwo a cikin karancin sojojin da ke tare da shi ومنع Allahu Bahman anil العبور بل Allah ya hana Bahman daga ketar gada Bahman ya ji tsoro ya kasa ketar gada shi wannan komandan kafirin alfal musulmi wato a bayan musulmi bima balaghahu ga ikhtilaf al sos. saboda labarin da ya kai mashi Bahman din na sabanin faris a lokacin sai Allah ya sa farisawa sun samu saɓani. a gane ku an samu sabani wajen mulki wanke samun kismai sun kaskashi biyu kismun yurido rustum wasu daga cikin wasu bangare daga cikin farisawa suna son rustum ya zama shine shugaba fairazan wasu bangare kuma suna son fairazan sai Allah ya raba kansu wajen wajen neman shugabanci sai shi ba man sai ya dawo daga manufarsa na ƙetare gada tun ya ƙetare gada yanzu wa yake wa biyayya a gane kaga da aka samu wannan sabanin sai hankali shi ya tashi sai ga yanzu to ai wane ne ma shugaban shi ma tukuna shi da kawai sai ya kasa yin yakin sai bai ketare ba kuma a lokacin da ya ketare da ya samu nasara kan musulmi na karfin ya riga ya kare ko sun firgita sai Allah ya taimaki musulmi a lokacin nan na'am lamma balaga umar hadhihi hazima lokacin da wannan rushewar ya kai ma umar inna kafiran minan nasi zahabu fil bilad cewa da yawa daga cikin mutane sun tafi cikin garuruwa saboda jin kunya sun kasa dumfarin komanda ɗin ko sun kasa dawowa cikin madina na ya ce kawai allahumma inna kulla musulmin fi fi hillin minni ya ce ya allah dukkan musulmi yana cikin yafiya gare ni tun musulmi na ya gabe shi abin da ya yi wani na abubuwan da suka yi na abin kunya ya allah na musu uzuri kuma na yafe musu ana cewa kan kulle musulmi ni ne kungiya na kowane musulmi wato ma'ana ina tare da kowane musulmi yarhamullahu aba ubayd yace Allah ya rahama ga aba bai. Lokana kana in hazi ilayya la kuntu da ya kasance ya tattaro gare ni ya gudu an gane bai aikata abin da ya aikata ba da na zama to nima mai goyon bayan shi wato ma'ana da a ce lokacin nan wato ba shahada ya yi eh, ba a ce a kaddara ya gudu ne to wannan ba zai sa in kyamace shi ba zan zama to mai goyon bayan shi ne ba an gane kenan duk ya musu uzuri saboda ka duba yawan sojojin na farisawa da kuma giwa ba da suke da shi ga giwaye manya manya suna tare da su to irin wannan kuma ga gashi hatta dawaki ba suna firgita ba to wannan ya sanya ya ce gaskiya wato inda sun zo da shi sun gudu din nan da zai musu uzuri ne saboda sun tantance uzuri na'am tana kama ga wannan bakin ba jawo mutum da sai bar da shi a nan an tsanin talauci ba isassun makamai sannan ba isassun mutane ma da za su yaƙi amma mutum ya buɗe baki ya ce ya rasa wani zaka sai sahabbai ka duba irin gwagwarmayar da suka yi har musulunci ya tabbata ba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ذهاب إيمان آخر الزمان باب تفيع إيماني أقرشان زمن حدثني مهير بن حرب حدثنا حبان حدثنا حبان أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ya ce la taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil ard Allah Allah wato tashin kiyama ba za ta tsayu ba har sai an daina faɗin sunan Allah a doron ƙasa sai an daina cewa Allah Allah sai mutane gaba ɗaya sun yi ridda sa'an tashi kiyama ta tsayu na'am haddathana عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بن ثابت عن ثابت عن انس قال قال رسول الله ان كربو daga Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu ala ahadin yaqul Allah Allah wato kiyama ba za ta tsayu ba ga wani wanda yake cewa Allahu! Allah idan tashin kiyama za ta zo ga mutane wanda sun riga sun yi rida ba sa kiran sunan Allah subhanahu wa ta'ala to ya za mu haɗa alaƙa tsakanin wannan da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam la tazalu da'ifatu min ummati ala al-haqqi mansura la yadurruhu man khazalahum wala man khalafahum hatta ya atata umma sa'a wasu bangare daga cikin al'ummata ba za su gushe ba ana taimakon su akan gaskiya la yadurruhu man khazalahum wanda ya tabar da su baya cutar da su wala man khalafa ko wanda ya saba musu har sai al'amarin Allah ya zo to waɗannan ya zama hada haɗa alaƙa da wannan har sai tashi kiyama kai ya ya zo misali hatta ta kuma sa'a har sai kiyama ya tsayi kaga zahirin wannan hadisi ya nuna wato al-firqatu najiya an gane a ƙaifatul mansura ba za su kushe ba har sai ne har sai kiyama ta tsaye. sunan kuma gashi an ce kiyama ba za ta tsayu ba sai an daina kiran sunan Allah a doron ƙasa ya za mai jam'i tsakanin wayannan hadisai guda biyu wanda zahirin kamar sun yi ta'arud a shi ma wannan hadisi ya nuna firkatun na biya ba za su gushe ba An sai kiyama ta tsaye. sai kiyama ta tsayu ba a taɓa rasa a mutanen kirki a halin suna ba a tashi kiyama shin wannan zai nuna kiyama ba za ta tsayu ba sai an daina kiran sunan Allah Allah a doron ƙasa yawon wato shi shi sa'a kara biyu ne akwai sa'a fi haƙƙin muminin akwai sa'a fi haƙƙin kufar wato sa'a ga haƙƙin muminai wato shi ne kafin wato ma'ana kafin zuwan wancan babbaɗin an gane har sai ƙarshen wannan al'umma sun yaƙi dujal idan an gama yaƙan dujal kafin wato lokacin bayan ya dujo ma juji ya zo akwai wani hadisi na muslim wanda ya zo yake nuna cewa idan lokacin da an gama yaƙan ainihin wato dujal daga baya Allah zai aiko zai saukar da wani irin iska duk wani wanda yake da ƙwayar zarra na imani Allah zai ɗauki ransa duka sai ya zama to wa ya buƙa a shirarun nasu alaihi su umu sa'a sai a shirarun mutane su wanzu wanda a kansu ne babban tashin kiyama zai tsaye an gano wani ku Allah ta'ala bayan an yaƙi dujal to ya jujuwa ma juju sun bayyana Allah zai ce wa annabi Isa alaihi salam wato na aiko da wasu mazaje wanda babu ɗaya daga cikinku da yake da ikon ya yaƙe su sun fi ƙarfinku, ku tattaka ya ce ma isa ka tattaro bayina ka hau da su dutsen dorin sina ka ɓoye su a wajen domin zan ba su kariya to shine a lokacin da ya juju majalis suka zo sai annabi isa ya kwashi musulmi sai ya yi saman a dutsen dorin sina ya ɓoye musulmi saboda Allah ya ce la ya dani li ahadin su ku. babu wani mutumin da yake da iko ya yaƙi wayannan mutanen ba annabi isa alaihi salam sai ya ya hau da su kan dutse ya koye su a lokacin nan sai Allah ta'ala ya aiko da wani iska babu wani iska mai daɗi duk wani mai ƙwayan zara da imani Allah zai ɗauki ransa sai mutanen banza su wanzu a kan su ne kiyama zai tsaye an gane kaga jamfi tsakanin nufus din an ɗauki ran wa'annan wannan shi ne sa'a sai haƙƙin mumini to su wannan daga baya sai Allah ya zo tashin kiyama ya zo wanda yake na haƙƙin kafirai an fahimci wannan ku to da haka wannan tashin kiyama ba zai tsayu ba har sai mutane gaba ɗaya sun yi rijiya an daina kiran sunan Allah subhanahu wata'ala na'am na'am babu istisrar bil imani lil khair babu halaccin wato koye imani ga mai tsoro idan mutum yana jin tsoro zai iya boye imaninsa wannan hadisi na farko da makaranta na cewa wato ya juju wa ma juju in suka zo Allah ta'ala zai gaya wa annabi isa cewa na turo bayina wanda ɗaya daga cikin ku bashi da iko ya yake su ka tattaro bayina zuwa ga dole sina malamai na sunna sun kaba hujja da shi akan cewa jihadi baya yiwuwa sai da kudura ko da ainihin ga musulmi nan da yawa amma ya zama to kafiran sun nannin karfi sun nannin wajen yawa wato makaman ya ninninka namu ta hanyar da wato yaƙansa akwai matsala a nan wajen jihadi ya faɗi akan musulmi daidai wannan lokacin kaga annabi isa dai annabin Allah ne ko to kuma gashi nan tare da musulmi sai lokacin da ainihin wato a ya jujo ma suka bayyana Allah ta'ala sai sanar da isa wa'annan mutane ba za ku iya yaƙansu ba ku tattaro ka tattaro bayina zuwa ga dole kaga shi wannan ya nuna mana idan kafirai suka to sun fi musulmi karfi nesa ba kusa ba jihadi bai to wajibi akan musulmi ba a gani kaga anan wajen annabi isa an ce ya tattaro bayi zuwa ga zuwur ya tattaro su ya boye su a nan wajen kada musulmi su ce za su dumfari ya jujo ma juju dan ba za su iya ba kaga da wannan sai nuna ashe kenan la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha a gane ku ya halaccin boye imani a ga mai tsoro idan mutum yana jin tsoro za a ainihin azabtar da shi saboda imanin shi to ya halatta ya ɓoye imanin shi na'am da matasana abubakar bin abi shaiba kuma muhammad bin abdullahi bin numayr wa abu kurai su ne abi kurai na'am qala na abu awiya an na amash an shafi an ba kala. mun kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce annabi ya ku sahabbai baina. mutane nawa ne suke furta kalmar musulunci qala ka kunna ya rasulullah sai muka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataqafu alaina wa nahnu ma ila shin jin tsoron zamu yi dare alhali mun kai tsakanin 600 zuwa 700 da muka musulunta wasu na ganin suna da yawa ke ba a lokacin kana jin tsoro da wato za mu yi rinda ne alhali mun kai 600 ko 700 ai muna da yawa ya rasu da za ba a da nake ce ba ku sani ba ba ku sani ba ku 600 na ko bakwai ba ku sani ba kila fa a jarabe ku ah? domin duk mutumin da ya ce zai yi musulunci sai ba an jarabe shi yace sai aka jarabe mu har ya zama to wani mutum daga cikin baya sallawa sai a boye gashi nan musulmi ne shi amma in zai yi sallah sai dai ya boye yi sallah in ba haka ba to za a azabtar da shi kun gane wannan ai to ashe ashe da wannan hadisin idan musulmi yana jin tsoron za a azabtar da shi azaba mai tsanani wanda zai iya shafan imanin shi to yana iya dan boye ainihin imanin shi ga kafirai ya ringa yin ibada a boye har sai musulunci ya yi ƙarfi ba laifi bane wannan a makare eh, a lokacin ba yi jira ba babu ta'addud qalbi man yaqaf ala imanihi li da'afi babu lalashin zuciyan wanda yake jin tsoron imanin su saboda raunin shi wallahi anil qabri bil imani min ghairi dalil qati da kuma hani daga yin yanke da imani ba tare da wani dalili yanke ba a gane ko baya baya halarta mutum ya yi da imani a ce wani wallahi wani mumini ne kaga idan aka ce wallahi wani mumini ne to an yanke da imani to an hana a yi yanke da imani ba tare da wani dalili yanke ba a gane sai an samu dalili wanda yake tabbas cewa wani mai imani ne sai dai mu ce muna muna kyakkyawan zaton wani mai imani ne ko kamar yadda muke cewa muna kyakkyawan zaton wani shahidi ne to haka za mu ce muna kyakkyawan zaton wani mai imani ne ba wai mun tabbatar mai imani ba ne don babu wanda ya san gaibi sai Allah subhanahu wa ta'ala na'am حدثنا ابن ابي a حدثنا سفيان عن عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابي قال قسم رسول الله صلى a عليه وسلم Ya ce, manzo sallallahu alaihi wasallam ya raba wani rabo na ganima qultu ya rasulullah sai ce ya rasulullah ka ba wani mana domin lallai wannan wani fa mumini ne shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ka dai ce musulmi ka ce lallai shi mumini ne ka dai ce lallai wani musulmi ne shi ne tabbas duk wanda ya kalma shahada ya riga ya zama musulmi an gane da ka tsaya nan da ya fi alkhairi gare ka da kake ce masa mumini aqulu har salata wato ina faɗin wannan su uku cewa ya rasulullah ka ba wani domin lallai ni ina ganin shi mumini ne sai annabi ce ka dai ce musulmi dai shi annabi yana maimaita mun su uku yana cewa ka ce musulmi da ka bashi a matsayin shi na musulmi da ya fi alkhairi Na na'am ثم قال إني لأوفي لأوفي الرجل وغيره أحب إلي sai annabi ce lallai nakan ba mutum wani abu na kyauta ko ganima alhali waninsa ya fi soyuwa a gare ni wato mana wanda ban ba ba ya fi soyuwa a gare ni ba lallai bane wai dan na baka dukiya ya zama to na fi son ka kun gane ko Lallai na kan ba mutum kyauta alhali wanin sa ya fi soyuwa a gare ni saboda tsoron kada Allah ya kifar da shi a cikin wutan jahannama an gane wannan ko shi wannan da na bashi bai sa na bashi na bashi ne saboda tsoron kada Allah ya kifar da shi a wuta an gane an bashi ne don a lalace shi ya musulunta musuluncin bai yi karfi a zuciyarsa ba a gane ko to sai a ringa lalashin shi da dukiya domin ya ƙara zama ya ƙara tabbata akan musulunci ya ƙara fahimtar musuluncin da kyau na'am حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن عمرو بن شهاب عن عمه قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد رهبه lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wasu taron jama'a alhali sa'ad bin abi waqas yana zaune cikinsu. sai sa'ad ya ce <coughs> sai manzo sallallahu ya bari daga cikinsu wanda bai ba ba alhali shi ya fi ban sha'awa a gare ni wannan wanda Allah bai ba ba ya fi ban sha'awa shi ya kamata a ba ya rasulullah ya rasulullah ya rasulullah me yasa baka ba wani ba wallahi inni la arahu mu'mina yace wallahi lalle ina ganin shi mu'mini ne shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aw muslima sai annabi yace ko dai ka ce musulmi dai ah, qala ah, fasaqtu qalilan yace sai na dan yi shiru kadan thumma ghalabani ma sannan sai abin da na sani ga gare shi yarin jayari na san mutumin mutumin kirki ne sosai ga zahiri ya rasulullah ya rasulullah yanzu suna me yasa ba za ka ba wani ba wallahi ni arabu mu'mina wallahi lalle ina ganin shi ba mu'mini ne shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya nabi ce ko kuma ka ce musulmi ba tunda dai duk mutumin da ya kalmar shahada yana sallah yana kaza wato musulmi ne shi ko da ko da a cikin zuciyar shi akwai nifaq wanda ba ku sani ba amma ka zo ka ce mumini wato mai cikakken imani to wannan magana babban magana ne qala fa zakatu qalila yace sai na yi shiru kaɗan ثم غلبني ما علمت منه sannan sai abin da na sani gare shi da ya rinjaye ni kuma ya rasulullah sai ce ya rasulullah wato me ya same ka game da wani wallahi ni la arahu mu'mina yace wallahi lalle ina ganin shi ba mu'mini ne shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw muslima sai annabi ya ce kai musulmi dai ah, na'am inni la uti rajul inni la uti rajul lalle ni nukan ba mutum ganima ko kyauta wa haqqi ilayya yamin. alhali waninsa ya fi soyuwa a gare ni fiye da wanda na ba kyautar na khashiyata an yukabba fil nar ala wajhi Don tsoron kada a kifar da shi a wuta akan fuskarsa shi wannan ana lalashin shi ne don kare shiga wuta amma shi wancan ya riga ya samu an gane wannan kofi. kaga zahiri mutane sun dauka duk da ka dauki kuɗi ka bashi ka fi son shi ne to shi kuma manzo Allah ba lalle haka bane yakan yi amfani da kuɗi yayi da awa da shi an gane mutumin da ya musulunta yana da ɗan rauni za a ga ɗan bin shi ana mai alkhairi ana mai alkhairi har ya gama kabuwa a cikin musulunci an gane wannan ko na'am na'am حدثنا حسن بن علي الغلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد عن أبي سعيد عن أبي الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya ba wasu jama'a alhali ina zaune a cikin su da misalin hadisin ibn akhi da dan uwana ibn shihab sai sai na miƙe zuwa ga manzo sallallahu alaihi sai na mai sirri sai rasulullahi malaka an ya rasula ka ba wani da wani da wani bai yasa ba za ka ba wani ba irin ya ba annabi shawara din nan ai ka ba wani ina ganin shi mumini ne shi na'am a bai inkari ai wannan ba ma inkari bane ai shawara ne dan ya ce ya rasula ka ba wani ina ganin shi mumini ne ya ba da shawara ne shi ba wai inkari ya mishi ba a wai ya ce rasula baka kyauta ba abin da ya ce bai nan ba ko da shawara ne ma ya ga zai iya dan motsar da wani abu eh, inda ce a gaban a gaban mutane yayi zai dan iya tayar da wani fitina to annabi ka ganin an ce yayi ya ba ya ba shawara ne a buwe ya rasulullahi bai sa ba ka ba wani ba domin na ga shi mumini ne shi kaga sai ba shawara a domin irin wannan abun abin da ya shafi kuɗi to yakan tada hankulan mutane da yawa saboda haka shi yasa sai dan ba shi shawara a boye dan kada a motsar da hankulan mutane hankali ya tashi نعم نعم وحدثنا الحسن البلواني حدثنا يعقوب حدثنا ابي انصاري عن اسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدثها wato naji Muhammad bin Sa'ad yana ba da labarin wannan hadisin sai ya faɗa cikin hadisin sa sai annabi ya bugi hannu na tsakanin wuyana da kafaɗa na ya ɗan buga ثم قال ثم قال أكتالا أي ساعة آه شن يأكي ya kai لي In ساعة إني لأوتي الرجل wato in kana magana wannan ganimar da na bayar da yaki ni ba nukan ba wani mutum kyauta ko ganima ko abin da ya kama da wannan alhali sa ya fi soyuwa a gare ni fiye da shi don tsoron kada a kifar da wancan a cikin wutar jahannama eh wannan kamar yana da dama kan shi ba yaƙi ba ba tsara yadda za mu ba yawa to ga ba yaki bane shi a ga inda yaƙi ne to ga an riga an tsara kowa ga abin da za a bashi amma wannan wani abu ne wanda kawai shugaba zai ba wanda ya ga dama eh wa alaikum salam ba damu da shi ba wani kuma zai koyi da mutuwa ba za su yi wa shi mutum ba a ce mai mumi don abu a zuciya abin da ya shafi imani ba a iya sanin shi wato sai dai mutum ya yi kyakkyawan zato ga mutum in ka ce na wallahi mumini ne yi kuskure A gane ku sai dai ka bashi a matsayin musulmi kuma imanin shi ka yi kyakkyawan zato ga imanin shi قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أو يوازن شيء من إيماني كشي بس بقي إيماني بها har yanzu sai dai ku ce kun musulunta walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta wala ma ya dakula iman bi qulubikum har yanzu fa imani bai shiga cikin zuciyanku ba kaga shi abin da ya shafi imani Allah ne ya san da shi abin da ya shafi musulunci in kai kalmar shahada za mu ɗauke ka musulmi ba baka aikata abin da ya fitar da ɗaya daga musulunci ba an gane ko idan mutum ya zama to ya mana kalmar shahada za mu yi mu'amala da shi mu'amalan da muke wa musulmi za a bi sallah za a ci yankan shi za a binne shi a makabartar musulmi za a yi kaza za a yi kaza duk dai wani abin da irin mu'amala da ake da musulmi za a yi da shi har sai ya bayyana ta hanyar aikin shi karara yanda ya shiga musulunci karara ya bayyana karara cewa ya yi rinda اليقين لا يزول لا يزال بالشك اليقين لا يزول بالشك la baya gushewa da shakka to amma abin da ya shafi imani wani abu ne a zuciya duk abu ne a zuciya kaga dai sai dai mai kyakkyawan zato ga mutum idan har muka yi yanke to ya nuna mun nuna mun san gaibi kenan mun zama Allah نعم eh inda mutum yana yawan zuwa masallaci ku kuma shaida cewa kuna kuna kyakkyawan zato mu'mini ne shi kuma kyakkyawan zaton imani ga mai shi wanda ya zuwa masallaci eh ba wai a yanke hukunci cewa wallahi mu'mini bane cikakke sai ana mai shaida wanda gaskiya muna mai shaida da imani yawa ba wai yanke ba na'am eh.

Duk imani waɗannan sun riga sun samu waɗancan su ne sababbin musulunta wanda ake lalashe su kuma musulunci ya tabbata a zuciyar su wanda aka ba hmm. ya ce to kenan abin da ya shafi wato ba za a yi shaida ga wani mutum da imani ba kenan ce yi hmm. hmm. a'a

خبر مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره الاخر وهو منقول مفيد نعت مرفوع بالضمه هذا مفيد يا زمان تو نعت نشتاب يا زمان صفه ناشي قرات كتابا مفيدا na karanta littafi mai amfani fi'il madi mabni ala sukun bi lisani bi ta'il mutaharika wa ta'ul mutaharika damirun barizun muttasilun bi fi'lin mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il kitaban maf'ulun bi mansubun مفيد النعت منصوب بالفتح الظاهر على آخره نظرت في كتاب مفيد ناي نظري شيء لتابي من أنباني نظر في الماضي مبني على سكون الصالي بتاء المتحركة وتاء المتحركة ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل في حرف الجر كتاب اسم مجرور به وهو منقوص مفيد النعت مجرور بالكسرة الظاهرة هذا أنا وجن منقوص ده شيء كتاب Suna ce mal'ud wanda ake dubbantawa shi da kitab wannan littafi ne yaya siffar littafin yake mufid mai amfani ne wannan mufid din siffa ne na littafin kuna ne a nan wajen shi wanda ake dubbantawa yana da donma to siffan ma shi ma zai samu mai donma shi mal'ud din gashi na kira ne shi ba alif da lamun shi ma na'ar zai zama mai na kira man'ud din muzakkar ne shi ma na'at muzakkar manqus din mufrad ne shi ma na ne mufrad kuna nuna ko na'am na'am haza mai dalil kaga qira'atu kitaba mufidan kaga kitaba din shine manqus yana da nasba shi ma na asba nasba kitab mufrad shi ma na asba mufrad kitab muzakkar shi na asba muzakkar kitab nakira shi na asba nakira a gane duk abin da ya samu labudda labudda mai ga na shi ma ya samu nan kitabin na yi nazari cikin littafi mai amfani kaga kitab ɗin majrur shi ma na majrur kitab na kira shi ma na na kira kitab mufrad shi ma na mufrad kitab mai muzakkar shi ma na muzakkar komai wani shi da kira mutabaka mutabakan na shi zuwa ga mal'ud na'am na haza mai darin fasih wannan fili ne mai faɗi kaga haza ha'un harfu tabbi za ismul ishara mabni ala sukun fi mahalli raf'i mubtada ميدان الخبر مبتدا مرفوع بالضمه الظاهر على اخره وهو منقوط فسيح النعت مرفوع بالضمه نعم رايت ميدان الفصيحه نا في لي فادي راي في الماضي مبني على السكون السالب بتاع المتحركه وتاء المتحركه ضمير بارز متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع فاعل ميدانا مفعول به منصوب وهو منقوط فسيح النعت منصوب بالفتاة الظاهر على اخره نعم أجريت آه، في ميدان الفصيح نعم gudana a في wani fili kaga jaraitu fi al-mafa'il fi harf al-jar maidan izun majrur bi wa huwa man'ut fa fihi nas kaga ma shi ma man'ut don ma na don gamma man'ut muzakkar na muzakkar man'ut mufrad na mufrad man'ut nakira na mami nakira shi ma nan man'ut mansuban na ba mansub muzakkar muzakkar ah menene mufrad mufrad sannan nakira nakira shi wannan majrur majrur shi ma nakira nakira muzakkar muzakkar mufrad mufrad na'am na'am yace tafatta hatir wardatul jamila fulawa mai kyau ya bude kaga wannan me ya bude fulawa tafatta fi'il madi mabni al fathi wa ta'u ta'u ta'rif al fa'il marfu' bi dhamma wa huwa manqut al jamilatu na'at marfu' bi dhamma al zahira al akhir na'am al wardatu jamila ko mai kyau الجميلة نعت منصور بالفتح الظاهرة على آخره نظرت إلى اللغة الجميلة نظرت في الوفاء إلى حرف الجل وردته ثم مجهول بإله وهو منقول الجميلة نعت مجهول في كثرة الظاهرة على آخره قال أنا منقول معرفة كما نعت يزمي معرفة بزي يوم منقول يزمي نعت نعم معرفة نعت يزم لكرة بزي يوم دولة إما منقول يزم معرفة كما نعت دولة يزم معرفة saboda ai na a cire siffar shi a ni na zama dogo sai kuma sai kuma sifa na ya zama gajere ni dogo ne sai sifa na ya zama gajere ni baki ne sai sifa na ya zama fari a yancin da shi wanda ake siffantawa dogo ne to shi ma siffan zai zama mai dogo to wanda ake siffantawa yana da ma'arifa ne shi to dole ne shi ma na ake zama ma'arifa wanda ake siffantawa mace ce shi ma mai dole na ake zama mace wanda ake siffantawa mufrad ne dole na da zama mufrad wanda ake siffantawa yana da domma dole na da ya samu domma duk abinda wanda ya samu shi wannan zai samu ne a daga shi na'am annat na'am annat lafzun yadullu ala sifati bisin qabla shi na lafazi ne wanda yake nuni akan sifa da sunan da ya zo gabanin shi sama ismul mawsuf man'uta ana kiran sunan da ake siffantawa na sunan shi man'ut man'ut ya shi na'at yana bin man'ut a cikin rufansa da nasabansa da jaransa insha Allah gaba yi sauri بسم الله الرحمن الرحيم أفعال الاستمرار النافقة وما دام wato af'alul istimrar wato fi'ili na ainihin istimrar masu shafe hukuncin mubtada da khabar annasu hadin nan masu shafe hukuncin mubtada da kabar in sun bayyana babu sauran mubtada da kabar sai ya ce ismu kana kabaru kana ismu swara kabaru sara da kuma dama shi ma dama da bayyace da su shi za ka ce af'alul istimrar annasika wa ma dama na'am na'am alhamdulillah misalai alhamdu shadid Zafin mai tsanani ne mubtara wa kabar ba zalal harru shadida Zafin bai gushe ba mai tsanani ya ga nan maɗin nan lafiya zala fi'il madi naqis yufidu al-istimrar yana nuni akan ci gaba an ce zafin bai gushe ba yana mai zafin bai gushe ba yana da tsanani zafin bai gushe ba yana da tsanani ga abin ci gaba yake zafin tsananin yana ci gaba ne saka wa huwa mudaf ko a ma zala wannan alharu ismu ma zala marfu bi damma shadidan khabaru ma zala mazlum bil fatah al-muhazzab mahbub mai ladabi abin so ne shi mubtada wa khabar mazalil muhazzab mahbuba mai ladabi bai gushe ba abin so kaga bai gushe ba har yanzu abin so ne abin na ci gaba madin nan nafiya zala fi'l madi naqis yufidu al-istimrar al-muhazzab idhu ma zala marfu bi dhamma mahbuban khabaru ma zala mansub bil fatha mara lafiya mai bacci ne ma bariha al mara lafiya bai gushe ba mai bacci wannan madin nan nafiya غير ما دي ما كذبير الاستمرار المريض إذا ما بريا مرسوم بجمع نائما خبر ما بريا مرسوم بالفشاة نعم المدر حاطن دوان سوا من زباني مبتدا وخبر نعم. ما بريا المدر حاطنة دوان سوا بيبوش بينا زبان ما دي النافية بريا غير ما دي ما كذبير الاستمرار البدء المطر إذا ما بريا مرسوم بجمع حاطل الخبر ما بريا مرسوم بالفشاة na annaru ah, mushtaila wutan bai huruwa ne man fakasi naru mushtaila wutan bai gushe ba yana kunnuwa ah, wannan ah, wannan madin nafi akan fakka fi'il madi naqi na fi'il al-fati yufidu tasmira wa ta'u uta ta'nis annar izo man fakka marfu bi damma mushtaila khabaru man fakka masu bi fata na'am al-qudatu ar alƙalan adilai ne mubtada wa khabar alƙalan ba su gushe ba suna adilai ma din nan nafiya in fakka fi'il madi naqis fi al-istimrar al-qudat isu man fakka marfu bi ma Adilai kabar man fakka mansub bil ya da ya bata an al-fata li annahu jaw muzakkar salim wa nunu iwadun an salun fi sum mufrad at-tajir sadiq at-tajir mai gaskiya ne shi ma fati at-tajir sadiq at-tajir mai gushewa mai gaskiya ne shi ma din nan nafiya fati isu ma ma eh, abin ma nafiya fatiya madi naqis istimrar tajiru ma fatiya don sadiqan kabar ma fatiya bil fata gaba eh? eh, a fasara ba duba ka ji fasaran ba da aka ce shi ne eh? ai sai haka ne ai da ji kaza haka ne yi. bari ha bai gushe ba bari ha bai gushe ba fati ha bai gushe ba ai haka fasara ba yi wani fasara daban ba ai bismillahir rahmanir rahim shi larabci da fadi biyar kowane yare eh bismillahir rahmanir rahim as-sifatu mamnu'atun min as-sifah wanda yake hana ainihin sarrafuwa al'afir al'awara da hadashan eh siffa wanda ake hana shi sarrafuwa ko wato yaron mai kishirwa ne hadashan din nan shine siffa din mai kishirwa mai kishirwa kaga nace mai kishirwa ina nufin mutum mai kishirwa kaga wannan mai kishirwa siffa ne na mutum ana ana iya kiran shi kada ya ce mai kishirwa siffa ne man'utin an shafi kun gane wannan ko ra'aitu abishanan yaya ra'aitu rajulan Abishanan, maqulun bihi masu wa huwa mas'ud abishan na'at to sai kawai sai a cire maqulun bihi sai a bar na'at din sai a cire man'ut a bar na'at ra'aytu abishana eh? kaga wannan alwaladu abishanu, a kaga wannan shi ne kamar mubtada abishan fa'alan kun gane ko ne sifa to sifa wato in yazo kan ma'aunin fa'alan baya sarrafuwa abishan gadban rayyan jo'an duk ba su talakuwa wato ma'ana ba a sa musu don ma ba a sa musu talwini ba za a ce alwaladu a isha nun ba ga ba nun na. ba a sa musu talwini ba a sa fataha biyu kasara biyu don ma bijiri a sa don ma kawai fataha kawai an gani sannan kuma ana mai jarra ne da mai da ba yake mai jarra ana mai jarra da fataha saboda baya sarrafuwa sakaitu waladan atishana kun gani ko na shayar da yaro mai kishirwa waladan maqulun biyu huwa man'ut atishana na a wannan shine sifa atishana din kada ka yi rowa ga mai ji kishirwa atishana kaga nan ala harful jar atishana isu majrurun bi ala wala marjar bi al fataha niyabatan an al kasra bi annahu ismun la yansarif bi annahu ismun la yansarif anta asbaqu minni kai ne kai ne karga ni kai ka farga yi fiye da ni kaga anta da mero mufassir mabni al fati fi mahall rafi mubtada asbaqu khabar mubtada marfun bi dawam bin nijar wa majrur kaga asbaqu dinnan kaga sifa sifani, rajulun asbaq ko waladun asbaq Ya ka cire rajulun sai ka bar asbaq na shi sifa shi to shi kuma duk sifar da a kan wannan ma'ani ma'auni na af'al to shi ba ya sarrafuwa yazo kan ma'aunin fi'ili lam yakun gairuka azbaqa minni wannan ka bai zama to ya furga ya fiye da ni ba azbaqa karshe ba wannan duk bai zarguwa lastu bi azbaqa min ali lasta kai baka zama to ka riga aliyu ba azbaqa kaga ba'u harfu jar azbaqa ismu majrurun bil ba wala mun jarri al fata ya bata an kasara da annahu ismu la yansarif an yi karatu masha Allah sabu tawhid subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك